ayyuka da kyauta da ba da Allah ya kare mutuncin mu darajar da Allah ya yi mana na fatan da za a sake shi ba sha Allah a yau muna sha sama da wata Ramadan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari da da hudu wanda ya dace da goma a watan kudu miladiyar muna wannan masallaci na dogon لأن الله تعالى وكما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا yau ayoyi suna kiran masu imani Allah ya sa akwai muhallin an sa a zukatan ya fi waɗanda suka yi imani da Allah suka gaggata manzon sa sallallahu alaihi wa sallam suka yarda alƙur'ani gaba ɗayan sa shari'a ce babu ƙasa a ciki kuma wajibi ne aiki da shi. Hafizu Allah yi wa Allah biyayya da duk abin da ya kuduce ku ko kuna so ko ba ka so. Ku nisanci abin da Allah ya hana domin nan ne tsiran ku yadda da kama lafiya. Wa a tsirin wasu ku za'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da biyan ku ku aikata abin da ya hane ba a zama da imani idan aka saba ma Allah ko aka saba ma manzon sa sallallahu alaihi wa sallam kama kana lil mu'minina wa lil mu'minina idza qadara Allah wa rasuluhu amara ay yakuna lahum siyatun al-qur'ani yana cewa kai halatta da wani mu'mini ko mu'mina a duk lokacin da Allah ya yanke hukunci a ce kai kana da ra'ayinka daban ko annabi ya ce kaza ya ce ni na wata jinka kaza ne mai imani baya haka mai imani kullum shi ɗan sabirina wa makarana ne bi ta zaizaye masu ni da akala an umarni mun bi an hana mu mun subhanahu wa ta'ala yace wannan zai tabbata ne in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun zan kuna afwan wa ulil amri minkum kuma ku yi biyayya da shugabannin waɗanda suka yi Allah biyayya da shugaba dole ne ba a yi ba ne ba za a yi ba ne ko kana so ko ba ka so idan shugabanka ya ce ka yi kuma abin da ya ce ka yi allah bai hana ba dole ka yi idan ya ce daina abin da ya hana ka bai yi karo da abin da allah ya ce ka yi ba dole ka daina wannan tabbatacciyar doka ce haka kuma abin yake gudana idan umarnin Allah mutulaki ne ma'ana in Allah ya ce ba ka cewa to akwai wani abin daban haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ka da zaki. shi kuma umarnin shugaba yana bibiyan umarnin Allah ne ana ma shugabanni biyayya in ba su yi umarni da a saba ma Allah ba amma in sun yi umarni a saba ma Allah to wala sam'a wala ta'a ba a sauraron wannan umarni ba a biyayya ga wannan umarni shi yasa aka kawo fi'ili na umarni na ku biyayya a wajen maganar ta'a da Allah aka kawo fi'ili na umarni na ku biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi Shuwagabanni kuma sai aka kawo wawul afaki domin al'afka ta birnin girma a tsoki kenan a tsiko tsori a a sa'un laha wa yi biyayya da shugabanni ta yi kuma allah da mandansa biyayya idan sun jirgin sa ya san a wadata in sun bijire ma Allah sun ce wa manzansa biyayya to kuma talakawa ba biyayya gare in sun kun eh? fa'in sana za'atun fi shay'in idan tafiya ce tafiya sai kuka sami saɓanin fahimta a wata matsala ni ina ganin kaza kai kana ganin ka ne ke kina ganin ka ne da ai mai mana hukunci a bagaddama alƙur'ani da sa'idiyar sunna da maimakon mai tasa bayani kowa ya da abin da yake gani fa mu duhu ilallahi wa rasuli ku mai da matsalar zuwa ga littafin Allah sai mu ce to sai babiya ce na annabi inda na ce kaza ne daidai kin ce ba daidai ba ne da mu ma mu duba alƙur'ani ne Allah ya ce mana akan wannan da mu mun duba sai ya kasance muni ne ba yi da gaskiya sai ya zuba ya jin babu ya ba gazawa ba ne biyayya ga Allah ne babu yadda gane ita ta yi kuri sai ka maza maza ka bi muni ba wai zai nuna miki isa ba ne wanda ya fi sanya kike biyayya da shi ne Allah. Idan an duba Alƙur'ani ba a samu bayanin da ake nema ba, warwar wasu in lokacin a zamanin manzon Allah ne, sallallahu alaihi wa sallam, shi ke nan sai a naɗe ƙafa a wani kawo a je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hukunci ya yi bayani kamar yanzu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya koma da rahman ubangiji sai mu koma da sahihan sunnarsa a rayuwarsa mai ya yace a rayuwarsa mai ya umarni a rayuwarsa mai ya aikata game da wannan al'ada samu sai wanda aka samu aka biye ida nasa da yi biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir haka za ku yi kuma yin haka wajibi ne a kan ku matuƙan suna masu imani da Allah suna masu imani da gobe kiyama za ku mutu za a tashe ku za a yi mafi tsari kuma aljanna da wuta na jiran bayi kowannen mu zai shiga ɗayansa ya Allah ta haɗa mu gidan aljanna zalika ku mai da al'amuran ku zuwa ga Allah annabi ya muku hukunci sallallahu alaihi wa sallam khair wallahi yin haka shine alkhairi shi ne zaman ku lafiya shi ne dacewanku kuma shi ne tsiranku gobe kiyama wa ahsani ta'awila ya ji duk wani mazubin fassara da za ku yi domin ku ci nasara a lokacin da kuka samu saɓani tsakanin ku da yan uwanku Allah ka ba mu ikon fassara na ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا حاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم

illa ladina yadkhuluna in baka gani ba zo ka ga waɗanda suke tutiya suke riya cewa annahum amanu bima unzila ilayka mu'minin imani da abinda aka saukar da mai kaya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai mu mu'minai ne ai mu masu da'a ne ai mu masu biyayya ne ai ai ai ai kaza kaza ne na'am haka kake faɗi da baki يقولون بأفواههم ما ليس في fi qulubihim munafikai kenan wa ma unzila suna cewa mu ba ma qur'ani ba duk littafin da Allah ya saukar kayatin a saukar maka da qurani kamar yadda kake duk wani imani da shi daga Allah ne amma yanzu ina ayyata haka mu ila idan wani abu ya same su na rigima tsakanin su ba abin da suke so sai su je kotun da ba a shari'a da musulunci ana shari'ar kafirci a ita ƙarya ke kuma sun ce sun imani ga inda za a yi masa shari'a da alƙur'ani da sunna sun ki zuwa sun je inda za a yi masa shari'a da dokokin kai. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به bayan an umarce su su bigire ma irin waɗannan kotuna su daina kai hukunci da shari'ar waɗannan kotuna amma wani ne da shaitanu shaitan kutun zila sinani yana nufin ayyukan lahun balala fa'ida ya ɓadda su fata wanda yake manisanci inna lillahi da inna ilaihi raji'un abinda dalilin saukar da ayar kamar yadda malaman asbabun nuzuli suke cewa wata rana an samu saɓani akan wani al'amari tsakanin da ya hude da wani musulmi sai ba ya hudan ya ce a gefe. gun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saurare mu ya yanke mana hukunci sai wannan ya nuna kyamar shi wanda ke ga a wannan musulunci a haka dai aka je gun annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya saurari kofi da ƙara da bayanai duka sai ya fahimci ba yahudan nan shi ke da gaskiya sai yanke hukunci ya ba shi hakkin shi wannan da ke da awon musulunci sai ya kasa hakuri bai yarda da hukuncin annabi ba sallallahu alaihi wa sallam yana tashi sai ya je sai da umar ya sake kai dama suka sake mai da bayani da ma hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sayyidina umar ya ce ba yahudan haka ne yake haka ne wanda ke da hawan musulunci ya ce haka annabi ya hukunci ya ce haka to yanzu me kake so ya ce a sake dubawa ka sake hukunci sai ce to ina zuwa sai ya ɗauko takobi ya sa a kan to ba Allah ne bai imani ba munafiki ba a yi a gama ba me za a yi da shi saboda haka mu natsu laisa imani bai kamal ba wai ka fito kai kirari cewa kai mai imani ne ko ki fito yi kirari kai mai imani ne wani sunna ma na gidai amma aka ce ga abinda Allah ya ce ki wani abu a zuciyanki bai maki daɗi ba sosai ba mai imani ba an gane ko ba a gane ba al alƙur'ani yana cewa sala wa majika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima Allah ya ce a a a a a ƙarya ne na rantse da ubangijinka ko sun ce sun imani ba za su zama masu imani ba ba zama ma imani ba an zama mai kenan ka ake mai zai bai zama mai imani ba ai ba mumini ba ne ni Allah ya ce ba za su zama masu imani ba sai sun sa ka mai hukunci a tsakaninsu da duk abin da yake aukuwa ɗan ƙanƙani da mai babba sannan in an yi hukuncin kowa ya tashi yana farin ciki kada ma ka yarda da hukuncin amma zuciyarka ta ɓaci aka ce in kai haka ba ka zama mai imani ba bal kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ni kawiya ni gawa anan aka zama masu imani an fahimta ci gaba وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أن إلى الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ما شرع عليك حين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم إن هذا لا مثل هذا المتاني منافقين a duk abin da ya auku aka ce ta'alau ku taho ku taho ku taho ila ma anzala Allah ai wa ila rasul ku zo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya muku bayanin matsayin kowa in ba shi sunnar ta yi bayanin matsayin kowa a aikar munafiqina to a zamanin za ka ga munafikai makiya Allah ya fituna an ka suna juya baya suna gudun shari'an Allah gudu wato dan hanyar da za a yatsa adalci na islama za ka ga suna ƙin shi suna gaba da shi suna kyamarsa suna gudun shi saboda munafuncin da ya su a cikin zukatansu Allah ka haba mu da munafunci فكيف إذا قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا Allah sai magana wanda yake mai tsoka zuciya. Ke fa wai yaya halin ku zai kasance kuma mai za su aikata kuma yaya za su fuskanci al'amura idan a asabatu musibatu idan fitina da musiba da hukuba da azabar Allah ta auka musu saboda karkacewansu barin shari'ar Allah. Kuma kaddamar aidihim ya zan sakamakon hukumar abin da suka aikata ne na kafici da saba ma Allah da bijire mai shari'ar Allah da kin kai kara zuwa ga kotun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda na musulunci. Kuma ja'uka sannan daga baya su zo zuwa gare ka ya halifu na billahi suna ta rantsan ƙarya suna rantsuwa da Allah kamar mutanen kirki kamar da gaske suke kamar wani abu suke tabbatarwa da halifuna billah suna hansaran sai da Allah subhanahu wa ta'ala in aradina mu ba wani abu ya kai ni wancan kofi ba don da ba na musulunci ba illa muke hisana sai don mu kyautata wa ba, mu san haɗa kan al'umma a daina faɗa a daina husuma to dama su munafikai kullum sana'ar su yawan rantsuwa yasa daga Allah a wata aya yake ta ya halifuna lakum litardaw anhum wa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda an al-qawm al-fasiqin ka ji suna ta muku rantsuwa wallahi mu muna nufin alkhairi ne wallahi ni ba na nufin banna ni kaza Allah ya ce haka za ku sami su yi ta rantsuwa kawai don ku yarda da su Allah ya ce kai waɗannan mutanen kawai ne ko da ku kun yarda da su to Allah bai yarda da mutane waɗanda suke kai Allah ya kare shi sa yawan rantsuwa ba ba shi da amfani ko kana da gaskiya na haka ta'ala ce wala tuti kulla halakin majid amma bin mashayin majid kun ji ba da yawan rantsuwa ba a mashi da'a ba a sauraron shi wallahi tallahi ko na rantsi da Allah billahi da la ilaha illa huwa na baki sai ba a tambaye ki rantsuwa ba duk bayan na baki shi kenan ai gaskiya ba ta nuna na'am أولئك الذين يعلمون عنهم فأعرف عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرف عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين to irin waɗannan mutane munafukai masu rantsaran da kai shari'ar su ba inda za a yi da alƙur'ani da hadisi ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ya alamu Allahu ma fi qulubi ai Allah ya san munafincin da ke cikin zuciyarsu dama suna tsore kafirci su bayyana musulunci ne saboda wata manufa ta su da suke so su cimma amma hakikanin imanin ba shi a cikin zuciyarsu Allah ya san haka fa da anhum ka da kai barin su duk hannuwarsu kada ma ka saurare amma game da haka wa ilmu kai masu wa'azi wa'azi ka tunatar da su tsoron Allah da biyayya ga Allah da yi don Allah ba munafunci ba wa kullahu fi anfusihim kuma ka gaya musu a ƙashin kansu matsayin da suke in ka tashi gaya musu ka gaya musu ƙaunar bari ba zance maishi ka gaya musu wannan in shari'ar Allah gije mai majalokokin Allah kai hukunci kokin ka kafici in za su yi da kan duba musulmi ba ne in kuma ku musulmi ne ku daina الله سبحانه وتعالى بين نعم. bai وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله أكبر wato Allah kullum yana buɗe kofa ko ƙofofin rahamarsa ga bayi duk da wannan abin siyar da suka yi Allah ta'ala sai ya ci gaba yana cewa وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلناك Allah ya ce ba mu aiko ka baya annabin manzanmu masoyi ba daɗi kamar harshen na yin ba mu taɓa aiko da wani manzo cikin manzannin Allah ba illa liyu a sai don a yi masa biyayya ya ce a yi a ya ce a bari a bari da wannan Allah ke aiko da manzanni yawa duk abin da nake so duk yadda nake so idan aka ce min Allah baya so shi ke nan sai na ja da baya daga hannun ba zan sake yi ba duk na kai da kin abu sai aka ce Allah yana son na yi annabi sallallahu alaihi sallam ya yi bayanin haka sai in zuciya ta ba abin da take so kamar wannan abu daga wannan ake aiko manzanni a yi masu cikakken biyayya bi izinin lahi da izini da umarni ne na ubangiji saboda haka su ma Allah ya ce a yi masu wannan biyayya to kuma kai ba za ka zama mai imani ba sai ka yi masu irin wannan biyayya Allahu akbar subhanahu wa ta'ala yake walau annahu ga munafukan nan sanda suka bijire ma dokar Allah suka bijire ma shari'ar Allah suka ki an san umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kai kotun da ba na musulunci ba ga na musulunci da a ce da suka yi hakan sun gane sun yi ba daidai ba ja'uka suka dawo suka zo wajenka ya nabiyana ya masulana ya habibana sallallahu alaihi wasallam fastaghfirullah suka tuba daga ɗanyen aiki mummuna suka yi shaitagifari suka nemi Allah yafiya suka nemi Allah gafara wadda gafara lahum wasu. annabi sallallahu alaihi wa shi ma yi masu addu'a ya nemi Allah ya gafarta masu da sun nadama sun wannan da wajadullaha wallahi za su sami Allah ba mai yawan tuba mai yawan yafiya rahima kuma mai yawan cin kai da duk za a yafe musu kafici da munafincin da suka yi al-islamu yajibu ma qablahu wa taubatu tajibbu ma qablaha annabi ya ce duk tsaron tsaraman da an ne yi a kafici yana shigowa musulunci da an yafe mashi haka nan mai sabo duk da ya tsula idan ya zo ya tuba taubatan nasuha da an yafe mashi jama'a musulmi lokaci bai yi ba da za mu tuba daga sharrin harshen mu da sharrin gaɓuɓɓan mu da muke aikata abin da bai dace da su ba hakika mai hankali wanda ya san abin da yake yi ya tabbata wannan lokacin lokacin tuba kenan ba sai an kai an jima ba Allah ka yi shi tuban mu baki ba فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا Allah ya ce ka zan sanin munawunci ya yi katutu a zuciyarsu ba imanin za su yi ba wa hanci ka na da Allah ba bai yi la yi wani nuna ba za su yi imani ba kuma ba za su zama muminai ba a shayi hanki muka sai sun dawo sun yadda da shari'arka kuma sun sa ta mai hukunci a tsakanin su ma shajara bai nahu da duk wani abin da ya auku manya-manyan abubuwa da ƙananan abubuwa dole ne musulmi ya tambaya me Allah ya ce game da kaza wani umarni Allah ya bani me Allah ya hana me yake son na yi menene baya son na yi wannan dole ne wajibi ne da dukkan musulmi da yake fatan rahamar Allah kuma la yajidu fi yin harajan kuma idan aka yi hukunci ko da ba abin da kake so aka hukunta ba to ya zan ba ka da matsala ba za ka ji kunci a zuciyarka ba ba za ka yi shakkan anya ko an adalci idan kai haka baka zama mai imani ba zai wai sallimu taslima mutum dole ku ni su miƙa wuya miƙawa ma'ana an ce za a kashe mutum ne a laifin shi ya ta farin ciki ga shi yau za a zartar da hukuncin Allah a kansa kamar yadda kwanan baya muka yi ambaci almar'atul gamidiyya wata baiwa Allah ne sahariya. Allah ya kama mata yadda sarki ya kwashe ta ta je wasan wuya da ba mijinta ba har sai ciki ta zo na ce ya rasulallahi a ke min imani na ya ce me ya faru ta ce na yi abin da aka ce ana da mutum na je na ga wani ba mijina ba annabi ya nemi ya ba da mafita ta ce manzan Allah ana ciki ba wani mutum eh ai kuma ba sauran maryam eh mu. wata ta taba mun waya wai tana tambaya ita ta yi ciki wallahi tallahi ba ta taba zina ba na ce wallahi wallahi ƙarya ne ai ƙarya ne wallahi Yana neman ta ce bai algaimin dare ya zo mata ba wani alkolon na ba shi aha na ce to ai dai baiwa Allah an yi maryam ba za a sake mai kama da ita ba a wannan karamar yawwa in za ki shekara ki dai ki balaga ki sake balaga ki sake balaga ke ki tafi balaga na tsiyaya a jiki Allah ki in namiji bai taba ki ba ba za ki ci wadda haka ta ce ya rasulallahi ga ciki a inda ba ƙasa ake gaddaman kokawa a tsarkake ni kawai a kai ni lahira in samu aljanna to tunda ta nuna ciki aka ga kuma ba magana annabi ya ce to je ki sai kin haihu da ta yi shiru sai ta yi sigitari shi kenan saboda sahaban imani zallan madaranci tana haihuwa ta kuma sauka lafiya ta rungumo zan ta ce na haihu ya rasu lalla a yi min haji annabi ya duje ta ya tausaya mata ta ce bai yi shayar da ɗan har sai ya iya cin abinci da ta yi shiru sai ka gani su ta fari Allah kuma zai yaki ai ranar da ya so cin abinci ta rungumoshi shi da ɗan karin wainan shi a hannu sai ce ya so mutum to ya annabi zai yi ba inda zai aka aishe shi annabi ya ce a jefe ta aka jefe ta za su abuwa tana farin ciki za a kashe ta tana farin ciki Allah dai ya san rashin baccin da ba ta yi in ta tuna abin da ta yi kun ga bambancin sahabbai da mu ko yanzu wata daga gantali take amma tana munna ta samo dari biyar dari biyar din banza dari biyar wani azumi ne da yanki. akwai wata mata ta zo min da 'yanta ɗan ba ta ji sai ta ce malam ba ta da natsuwa yarinyar nan in ta nishafi in ta fita da sami sai bayan nishafi yadda ka san walƙiya duk zaman da muka ba ta. ban yadda da ita ba tana tuhuman kamun kanta ga mahaifiyarta ga ta gani nai da yarinyar nan take afafau ta ba abin da take yi kuma ga 'yan ɗauke-ɗauke muka buga muka buga ta ce kuma tsarama ba don in ban manta ba uwar tana cewa anya mata ta haɗa sha ya karamar yarinya ce kuma ba mai jiki ba sai na ce to sai fita na ce uwar ta fita ban ni da ita uwan ta fita na sa ta a gaba sai ta ce wai malam wallahi wata rana an aike ni ne gab da magaruba wani babban mutum ya biyo ni a guje mutum ya rike ni a bayan tsawon gidanmu ya lalata da ni sai na ce to karatu ya fito sai na ce a yaya aka yi lalatan ta ce a tsaye ake ce yaro ya girma a tsaye na ce ƙarya kike ba nan ne kika soma ba yarinyar da tsananin ta sha biyu a ce a tsaye za a yi lalata da ita na ce lalata sosai ta ce sosai kuma babban mutum ta ce babba na ce ƙarya kike ba nan nan kika soma ba sai ta wutsulutsul sai ta wutsulutsul sai ta ce to akwai wata tsawonta wanda sai suna tsawa amma ta fi ta girma sukan je wajen wani mai rake a babban dodo shi ya kan dan kwankwanta da su ya ba su dari biyar ita ma take rikewa mai wuce ta za ta dari ɗaya ba ina ce shi kenan yarinya ta zama gwana ah, to wanda dai aka ce wai yan karama kamar ta an yi lalata da ita a tsaye a bayan kyaure a wannan ba ta saba ba ba ba ba ba aikin yau bane ta gama ba da bayani sannan na kira uwa ce cikin jikin ji abin da ke aukuwa sannan muka ɗauki matakai na haɗa da shawarwari to kun ga wani lokaci mu ma muna sakaci da ƴaƴanmu muna sakaci ka saki ɗanka ya fita a ina yadda a ina yadda baka damu ba baka damu ba to shi kuma yadda za ku gane zina fitina ce wallahi bala'i ne maganin shi ɗaya kakka soma kakka soma idan mutum ya soma in ba wani taimako na ubangiji ba da wuya ya gaina. da wahala da wahala irin waɗannan darussan yana da yi ba hayal ba ba tasawur ba wanda yake reality ne kamar yadda muka zauna da wannan ina da jira'iran wanda muka zauna da su da yawa irin wannan don haka haihuwa yana da muhimmanci tarbiyya wajibi da sa ido shine muhasaba a rika sa ido a kan 'ya'ya ina suka je da wa suke tare mai suke aikatawa kaji ga wai yake karama ce wallahi an wuce nan akwai yarinyar yadda ƙarfi suka biyo ta a guje wallahi in kin danta ga kankanta ga ta ‘yar ciriri amma ina tabbatar maki wai ashe ta gaji da zama a ɗakinsu ne kwanan ta bakwai mu muka rike yarinyar nan ƙarama ba ƙarama wallahi na ije ta ina mata tambayoyi ke ya aka yi haka amma ba nan ne kika soma zuwa gantali ba sai wani nare-nare da ido ke eh ayin an sa mun talla akwai wani mai gadin firamare na kanje wajen shi sai ya yi lalata da ni sai ya bani muntala in kin ganta wallahi za ki ce wannan wannan me za a sama a cikinta ga kuma ta saba ta kware ba ba ta tsoron ƙato don haka ku wallahi ku sa ido a kan ‘ya'yan yawa sa ido a kan ‘ya'yan ku kuma a riƙa yi da addu'a yawa rinka yi da addu'a fai za a zanta fata wakal Allah in ka ɗauki duk matakan da za ka iya ka kuma ka koma ga Allah to irin waɗannan abubuwa suna da yawa manya ko su waɗannan ai ba kwana za ta je ta wuce keme ne saboda ita tana da hankali a ganinta tana da wayo a ganinta tana da dabara a ganinta Kajin ma ta fita sun yi mahaɗa da wanda za ka je wajen shi ta haddada 'yan awoyin da za ta yi ta dawo mama za ni gidan tsawa akwai wani abu da za mu yi kaza kaza kaza ta shirya karya ta yi wanka ta shirya ta fita abinta to awa nawa za ta yi kashi wanke a zuwan ta ce ai ba ma zan kai ba to duk inda aka shiga aka yi awa ɗaya ai an yi abin da za a yi ko buji tsoron Allah buji tsoron Allah buji tsoron Allah yanzu bambancinmu da sahabbai nake son na fari sai mutum ya je ya yi yana alfahari shi in ya samu kuskure ɗaya sai gaza bacci sai an mashi hukuncin Allah yake na zuwa yanzu kun ga wanda ya ji wani tsakanin a yau zai ji wannan filin da suke abin nan wai wata yarinya ya sha uku ciki wata tara yau dinnan nan su aka yi labarin nan wanda ya biya shi shi ne ake tsira da yarinya da marakiyar yarinya da wanda ake tuhuma shi ya yi da an sa sautin shekara ta sha cikin ta wata tara kaga tana da shekara sha biyu da 'yan watanni ne aka zuwa mata ciki yau yau din nan da safen nan na ji wannan labari wanda bai ji tsoron Allah ba wallahi ya tabi ya tabi shi kuma malamin malami ne na addini yana rafiya wallahi tallahi sharri suka yi ya haɗa shi da ita yana cewa yanzu ana kotu ne yana cewa shi abin da yake so ta haihu a ɗauki abin da ta haifa a tebi jinin shi da jininka a gwada a yanzu da sauran abubuwa yana jada insisting a yi haka lalle a yi haka an bata mai suna sannan ya bi haƙƙin shi wallahu alamu bil haqiqati Allah shi ya san wane ne mai gaskiya amma dai ko menene yarinya ta tsulla biya haka ba a raina mutum ko ɗanki ne kika ga yana sunsunan mata ki kiyaye wallahi za ka ga yaro ɗan ƙarami a gida fa ya rika cire mai yara wando yi nan muna gani a sa ido sosai sa ido sosai ya Allah ka sami mana imani don haka ta'ala ya ci gaba yana cewa a wannan mata da nake kistanta aka jefe ta manzan Allah zo zai masa sallah sai dina Umar ya kamo tufan manzan Allah ya ce ta salli alaiha wa ce manzan Allah na ce yanzu ka yi wa sallah jama'a ku dubi abin da kai tunanin sai da Umar duk da an jefe ta ba ya ce mazinaciyar za ta yi wa kalla? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba umar in ka shafa madina mace nawa za ka samu mai irin imaninka mace nawa za ka samu mai irin imaninka kana da wadda ta wanda ta zo da kanta ta kawo laifinta ta ce abin da Allah ya ce a kanta? Annabi sai ya ba ta wani shahada, wala yanzu ko hawa. Ya ce, lakar ta ba taubatar, mat kufi mat'ala saba'ina min ahalil madinati wasu asu. Wallahi wannan baiwan Allah ta tuba tuban da da za a samu mai laifi irin nata ba mutum ɗaya ba ba goma ba mutum saba'in a raba masu tubanta da duk tubanta ya wadace su sun shiga aljanna ana jin arziki ne wallahi wani ɗan ƙaramin laifi zai yi ya kasa sukuni wani ƙaton laifi zai yi ta jin daɗi har yana alfahari ga nan muna ji maza alfahari ya yi zina da wance ya yi da wance ya yi da wance alfahari shi yake yi ma alfahari yake mace ce da wuya ka ji ta je sai gantali ta ce kai na yi gantali da wani sai dai ce ta munafunci tana kokon kokon amma wallahi maza su faɗi suke kai tsaye tun ma dai ki zo kina wuce kina wani yanga kina wani yanga aikin banza ce ne aka yi mudi ya ce ai na gama da ita layin ladi ba abin da ban sani ba na ta maza an gaya mace suna da suri a irin wannan matsayi ya ce kike koyewa don kada ki zama yaya ne yaya ne kuma rashin adalcinmu sai ka ga kin san mazinaci ne ba gantalallen mutum ne amma kawai daga ya zo ya ce yana son ki ya dan baki naira shi kenan kuma bai daina gantalin ba ni na rasa kwakwalwar ya'ya mata wallahi ba yadda za a yi namiji ya san wata tana gantali tsaba kuma ba gantali yake da ita ba kaman ne sannan ya je ya aure ka ko suna yi sai mu ne mun san matsayin mutum mun san bannan mutum mun san yanayin mutum mun san fasiki ne amma mu je mu aure shi auren hauka ne aka ce miki Allah ya kiyaye ya sa alƙur'ani ya mana fada ya yayi irin waɗannan abubuwa na gama ayan ko ban gama ba gama to muna fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka karanta ya yaje mana kuskuren ya gafarta mana laifukan mu Allah ka ka halayen mu Allah ka ka dabi'un mu Allah ka sa goben mu ya fi yau din mu kyau har mu gamu da mahaliccin mu subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك على خير kamar yadda jiya malam ya gabatar mana da gudun goma ɗin alhamdulillah jiya na fara buɗawa ga yanan malam jin azumi a jiya allah an ba ku kuɗi ya kai yi wani kuɗi da ya haka a kai ina nan da ku da kuma da fara wata wani wurin a kawai nan ba ku wanda wani kawai kowa ya gani shi ba shi yau ina da hannawa cikin masallacin na wanda ta fara turawa wannan da kowa a kawai saboda da an tura kudin nan Allah da za mu gona kaya mu yi da rubutawa da yadda duk ɗayan aka tura mana cikin akawun insha Allah muna da wata Allah ya saka mata da alkhairi sai wanda ita ma ta kawo sunan cikin azali da kawai ta da Allah a kare kayan da an kawo sunan. yana da biyar wannan shi kama da shigo ce Allah a yi wa babana addu'a iyayensa mahaifin mahaifin da zai kawo su da kararar Allah ya yake Allah ya akwai wannan suke da da ya tashi da kada mana da yi wanda ya san ya an ka marayu amma hanyar da ita da a akwai alƙur'ani ya ce wanda yake cin dukiyar marayu bisa ga zalunci suna cin wuta ce balbal za su koyi gobe kiyama amma bai daidai ba ne a kyale a taimaka ma marayun nan a haɗa shi da hukuma dole ya biya su kuma ya zama mutum su sa wanda zai biya su Allah ya ba ka ma da Na tambaya na da ba ke cewa salamu alaikum Allah ya rana ma da lafiya ni ce shekarun jiya da aka yi hadari na da ya yi na kan ruwa na sha ruwa ne da daga bayan na sha ruwa na shiga daji sai da aiki shida da ɗari da to a fatawa malik za ki biya yi ya kamata lokacin da muka kai wanda ya a duk lokacin da muka ya bai zan a kan yadda muka san shi ba da mu daina gaggawar shan ruwa ko kuma aje azumi mu je mu duba mai tsakin a nan agogon bai amfani kuma yanzu agogo ya zama ko'ina kowa yanzu ka duba zai ba ka lokaci kamar na sani muna zaune da ke kaga yau masu ganganci da yawa za su karya azumi wallahi sai da ne wannan magana domin ta taka idan aka ce an yi hadari ko an yi ruwa ko wani lullumi sun ya rike gari gari bai kamata kawai da kaga kai kanka ka san akwai canjin yanayi ba normal wani ya da kullum ake ganin gari ba ya kamata ka yi tunani kafin ka kai ga ka kai ma abinci farmaki sai ka duba agogon ka ne ake wannan shi ne daidai to Allah ya kiyaye wannan da ke cewa assalamu alaikum Allah ya kara ba ni lafiya a limanin wai yana da kyau mutum ya mutu a kan kami da alƙur'ani da lafiyoyi a'a mafi kyau a yi masa addu'a ita ce sahihiyar sunna ta tabbata والذين جاءوا من بعدهم يقولون مثلا لولا وجدت والدا الذين اتقوا ربنا إنك رؤوف Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya mutu nan take mala'ikun karbo kallawarsa duk abin da suka yi suna cewa a amin ya sa aka hana su da na mutu na lalace ina na kaka da kai annabi ya ce ba roƙa masu da'a'i masu da'a'i a wannan lokaci mala'iku na cewa amin akwai masu cewa mamaki yana kwance a karanta musu mamaci ya fi wannan hadisi bai inganta ba addu'a shi ne ya inganta muna fatan za a kiyaye Allah ta ce dalilin da ke a hanga malam kuma wai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ya zo yana ta maka shari har manzon Allah ya tafi alkhairi ya rayu to kirari idan bai saba ma bautar Allah ba kuma ba a faɗi abin da ba a sa mutum girman kai ba wani suna ganin babu laifi amma asalan ba abu ne na madalla ba domin akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan kun ga masu yabo suka zo suna yabon ku kuwa sa musu kasa a fuska saboda galibi yabo da kirari yakan sa mutum ya ji shi na daban ne ba a yi sa'a ba ya shiga girman kai shi yasa addini ya hana amma akwai waɗanda suka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kuma raye akwai wanda suka yabi manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya koma ga rahaman ubangijinsa irin su Hassan bin sabit yana cikin waɗanda suka shahara shagiri ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai mafi yawan kalmomin yabansa yakan zo cikin kare addinin musulunci da nuna ƙwazo da ƙarfafa gwiwar musulmi wajen jihadi misali kafin abu sufiyan ya musulunta ya yi ma annabi zango shi kuma ya maida masa game da ni a jauta muhammadin ba a jasa an wa inda lafi ne ba a yi ba a ta hajji ne rabu da kuka yi wa kuma da an kuma fi damu a zinna a bi wa wali da muhammadin an fi fi damu sun za ka same shi kamar kuma haka fi da ka'a a ciki akwai yabo na manzon allah sallallahu amma ba wata kalma wanda yake aka wuce gona da iri game da tsohon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah yana da su manzon kuma sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi tsohoninsa kowane bawa da tsohoninsa kada ka yabi mutum ka ba shi tsohonin manzan Allah kuma kada ka ɗauki tsohonin manzan ka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba shi ilimin ubangijinsa babban kuskure ala kulli halin har gobe za ka samu akwai madadu na waɗanda suka yabi ban Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ni za ni shi ne mai aka faɗi a yabar bai saba ma shari'a ba to shari'a ba za ta ce haramun ba ya saba ma shari'a to gwagwadon munin maganar gwagwadon hukuncin shi akwai wanda yake zai zama masarufi, akwai wanda yaban zai zama haramu akwai wanda ya yaban ma sun mai shi ya san abin da yake yi kaji ci annabi ya ya ya yi wata hadisi hasan yace ashiru bi manzilati talabi fa hasan yu hasan wa qabihu qabihu wato shi waƙi na yabo kamar magana ne mai kyau yana da kyau mummuna mummuna ne ai akwai waƙoƙi da hausawa suka yi na yaban manzon Allah daban-daban ka ɗauka akwai wani bawan Allah mutumin tabbato yana da wata kafila ta yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ciki yana cewa kwanzon ubangidan mu dole shi na kallo ne dan kyawun da aka da irin haske ne ko jinta da wanda ba shi irin kamshi ne ta hanya ko malayu sama ba su ba kaga in ka dubi kalmomin da ke cikin yaba ba Ba wata kalma wanda ta ke kuskure ba mai kyan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa ya ce kowa ya ga annabi wallahi ba zai mace kallo sai wasu ya kara kallon shi da ya sa saboda kyan shi da hasken shi kai zai suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam mun dubi fuskar shi muka dubi wata daren sha biyar wallahi wata bai kai hasken hasken manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kun gani sannan ya ce ko jibda da wanda ba shi irin kamshi ne samarai du menene ake ce mashi du da da wardi ba su kai kanshin manzon Allah ba sallallahu duk in annabi ya zuba duk turaren duniya bai kai shi kai shi ba ina ina tare da haka kuma yana son turare sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hubbiba fi dunya kullu hubbiba hubbiba fi dunya kullu tiba wan nisa wa jibila sawata aini fi sala auka kama kana sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce. a abubuwan ku na duniya Allah ya sa mun san abu biyu Allah ya sa mun san turare Allah ya sa mun san mata an sa mun nutsuwa da san ciki na a cikin sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa yake tausaya ma mata annabi bai taba malin matan shi ba ka ji malam ba kai har kafa ka ba ta ba annabi bai taba zagin matar shi ba bai taba mamin matar shi ba kai bai taba dukar ta ba a yi kokari a yi goyi ga Allah kai eh, su kuma matan matan kirki ne ba irin su masu harshe kamar reza irin naki ba kai sun harshen ki kamar reza oh juna na baya tsaila. in ka gaya min dai ni na gaya maka dole a ah, gaskiya gaskiya wannan ba da bi'an amma ne na bace ba da musamman ga mijinki ai ya ce akul sai da ce an daina tashi sai ki miƙe zunzun zauna sai ki goma ki zauna da wasu. haka mumina take an gane ko da fi ba ni waje sai so mai gida na fitar da makayan ki ki ce ki shige daki sai in an nome mu su ba shi ke nan ba ba musu ki zama ba ta musu ko sai ki zauna lafiya da kowa amma yi naki bari sai na yi ba sai ki ga ana hankalin ki ba in ba ki samu waliyin Allah ba sai ya samu ki ba in yi tambuwal da ke daga yin an ce ki za ki ce da gaggawa bari ki ce ai dama mai niyyar dainawa ko ba haka bane kuma su mata ga sunan haka suke sai wanda Allah ya ke masa duk wanda sai sa'an wanda bai duka in ka ji yadda take har alkale mashi ka ya galgale mashi wallahi sai Allah amma wanda ta je hannun mai bugu da tokari da munanan zagi jikinta na hawa za ta kama shi abin da yake so ko ba haka kuke ba fi sabilillahi in ka ji mace na ya kalkale ma miji da ta haɗu da nagari in ka ji ta ƙon ta haɗu da kwallo. tana son ke wani maganan da gaskiyanta da komi tana tsoron a kyariya sai mata ta kuma ba fa wani abu ta faɗi na mummuna ba shi ko magana ne ke don ubanki ba za ki kaza ba ne ko ba kawai yana son ka yi kaza ne wanda ya ce don ubanki ba za ki kaza ba ne ko ba su mazan irin waɗanda ko kuma kun yi mun sai ka ga hajjin da na hawa babban su ya dawo ya samu bai yi kaza ba amma bawan Allah ba ya yi aiki ya gaji ga ta mana ga yunwa ya zo ba barka da zuwa ya zauna jaban kamar wani ɗan almaji ya yi minti goma ba a ce mashi kala ba ya ce nau da abincin ba yanzu zan dora inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai yanzu za ta zauna in ma zai mutu ya mutu kaburan sanna daga cikin abin da ke tada hankalin maza mai haƙuri ma in ba a yi sa'a ba ya gaza yin wata da shi cin mata mai hazaka, shi ta san san da mijinta ke zuwa cin abinci to takan gama lokacin da zai zo ba zai ki ciwuwa ba kuma bai sanyi ba zai samu abinci eh ba sai ya tsaya ya huce ba kuma ba sai ya yi sanyi yana kai amma abincin nan yau ya sanyi za ta saiti yadda zai zo ya ci da ni daidai ki eh. sai ki gyara ko a ba matsala ki gyara kawai a eh, yau lokaci bai wuce ba ki gyara Allah ya taimake mu gyara ba Allah ya gyara ba da kai, mu sai Allah ya ya da yi Allah ya kyau na asirin tsarawo, to kun ga wannan ya sa jiya na ga aya ina zaune a gida haka ina ɗan buge-buge a ba buge-bugen mutane ba rubutu nake yi na tafi sai ya nuna ta leko sai ta ce baba wata ne ka zo wajenka ka shigo sai na ce ka shigo sai ga wata yarinya zan na ba ki ba ta ji da tsawo za ta zuwa ne zaune ta ce zauna ga wajen zama ai don su aka yi wallahi tallahi ni na ya mutu na dawo gida wallahi kwana biyu ba mu ci abinci ba shi ne na zo ka taimake ni ke zo Allah ya ji shi Allah ya kiyaye Allah ya tsare sai na tashi haka na zai shiga daki an samo mata wani abu to na samu na ce to gashi akwai wani abu tana fita sai ga yaro ya zo da Allah ina wanda ta shigo gidan nan yace yanzu ta fita to wallahi ta kwashe mana wayoyi wayoyi ba waya ba yanzu ce to a ke mu Allah ya taimake mu ne eh, kuma ikon Allah waya ta tana gefe guda na sa a caji da wayan mai ɗakin gefe guda a da na ɗan shigan da na yi da na daɗe da ta kwashe ta yi waje da yake yi ba ba ko tsanani da wuce rajin minti ba na fito wallahi ta kwashe masu wayoyi a shago ashe hayan ɗaya mai ya ce ta ce mun ga halin da take na ba ta ba naira ɗari Allah ya sa a ganta a lallasa ta tukuna sannan a amsa to kun ga wannan maganar da aka ce a yi addu'a shi ne ya tuna mun ai ma hankali da abin da ya alkudiya bayan gano tashin makarai ko yanzu dan Allah wanda ta zo tana wannan sana'a wallahi san da ta zo a yanda ta zo abinda ya zo zuciyata nake to ka a yanda na ga nan ko ina tana iya shiga domin daga sifan mutum ma da harbowan shi da rashin natsuwan mutum sai ce to ai wannan tunda tana da kuriciya kuma tana shiga tana abata abata ai wannan tana shiga wajen mai mugun tunani zai ke shigo daga ciki ne to kaga da azumi wannan ba abin da ba za ta yi ba da azumi to Allah ka shirya Allah ka kare Allah ka tsare Allah ya saka alkhairi a da Allah ya maka zuwa wannan ta na alkhairi Allah ya amsa. ke kuskure Allah ya yake. kun ga shi yasa ba a son ka yanke wani aiki na alkhairi daga cikin bishamin da manzon Allah ya mana sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man salaka tariqan yabtaji fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah duk wanda ya kama wata hanyar neman ilimi wa Allah zai sauƙaƙe mashi hanyar shiga aljanna to kaga muna fatan mu duka a wannan hanya an karatu da ita ashe ba ta san ba za ta kwana ba wannan ya ishe mu darasi Allah ka kama mana imani Allah ya yafe mata akwai wata wanda ya yi goma mai ɗaukaki da hula da kuma mai tsarka tamburi da Allah Allah ya yadda da Allah ya kwanci mara da yadda wa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ‘ya'ya naki Allah ta'ala ya sa su sami maza salihai na gargaru Allah ya sa su ma su zan salihai na gargaru kulan da kika saka ma bayin Allah nan Allah ya mace rumfanki a gidan aljanna ma'azin marayu wanda ya sani yake ba kudin mana marayu da tattara da kayayyakinka kayayyakin marayu Allah ya yarda da rashin الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيها اللهم هد الناس أصحاب البارك واشف أنت الكاشف لا شفاء إلا شفاء من شفاء لا يغادر سقما فقول إن شاء الله ita da duk wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya. Sai ɗalibin mana da suke mata sun ce kamar ji Allah ya mata suwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ta'ala ya gafarta Allah shi ya fi maka. Allah ya yi shiga kunce ka kun gani ko? Kun gani ko? Wanda wanda suka mutu gafi azumi. kaka na ta mutuwa cikin nazari Allah ya gafarta mu kuma akwai malama Maryam wanda take zama a kan koya ma matan malami ko saran tana koya ma tsori ba mu da ne ko to ita ba ta lafiya ta ma an ma kai ta wani da gidan neman malami ya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa ya zaka akwai akwai wata da bayan a wannan hadisi wanda ya yi ta shi da ya yi filin Allah ya yi yin da a kama da ciki sun kunyan za su yi biki kai shi to abin bai ya kai ma an je shiga sun ce da jami'in da an yi da kanka na kusan kokan da za a ɗauka a kan dubu ɗari shi da suke roƙon malam ya a Allah ya yi Allah shi da kula wannan matashi Allah ya ba lafiya Allah ya da Allah ya gani shi ita wannan bayan ta yi kallon a na abin ya haɗa mana a sa'a ɗan na wani shi Allah ya yi Allah ya tsara. Ya Allah muna roƙonka wannan ibtila'i da ka jarrabe uwanmu da shi Allah ka yaye masa. Kuma Allah ya sa ya zanka ba. Sama wannan da a da ke yi wa da Allah na yi wa da kamar da wani ni ne mai ciwon don Allah mana ba da Allah ya da muna roƙon Allah ya raba ki da ciwon cikin da yake fama da shi Allah ya sa kuma ya zama fasaha Allah ya yi miki wannan matsala a wannan zama da nake zuwa kana da yawan don Allah ma wannan matsala ta na yana da iyaye na Allah ta'ala ya ci iyayen Allah ya sauƙaƙa ma kuma ya yi sanya ‘ya'yanki a kan ba ta gari. Wannan sama a jana ne da asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah shi fara mari lafiya don Allah mari suna neman addu'a ne da tsaye da ja a wajen mara da tsoron musulmi da baya. Ina neman haɗin kai ne da ni da ‘yan uwana Allah ya ƙara ɗauki. da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya haɗa kan duk babanin da ke aukuwa Allah ya kaure shi Allah ya sa a samu ƙaunin juna a tsakanin da yan uwan taka dan Allah fi sabilin lafi. Wannan da kama da da fatan malam yana cikin lafiya Allah ya sa a ni. Wannan dan Allah da sa kawa ta tana da samari amma kuma ba da kula na kirki kuma iyayen ta sun ce ka fito da shi ka fito da shi amma ba don matan kirkin ba shi ne suke da san malam to muna fatan Allah ya ganar da ita kullum abinda shari'a take ce ma mace da iyaye idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu duk mijin da zai zo bai da addini da kyawawan ɗabi'u matsala fitina ce kuma saba ma shari'a ce in kika aure shi to ji har Allah ya taimake ki ba ma mai son ki ɗaya ba ne akwai nagari akwai jajirai sai ki ɗauki nagarin shi ne zaɓin da Allah ya yi maki da manzansa kuma shi ne ba za ki yi nadama ba idan kika kauce mazaɓin Allah wallahi sai kin da na sani muna fatan Allah ya ganar da ita ta zaɓi miji na gari zaɓin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana Allah ya raba mu da ruwan ido sai ka ce tsohon jaki yanzu yaro ya yi ko da ya kuma ya yi ko da ya ko da ya shirye Allah ya shirye ku ya abin nan Allah ya ku haddace Qur'ani ku aiki da shi wannan da Allah ya ya yi na rahama kuma Allah ya mu zama lafiya kuma Allah ya sa a Allah ya ji kan mahaifi Allah ya ƙara wa mahaifiya lafiya a gama lafiya yara kuma Allah ya ba da abin nema ya dawo da su lafiya kuma Allah ya lafiya Allah tsaya na addu'a ne ina da jarabawa Allah ya bamu Allah ta'ala ya sa a cinye jarabawa ba ta duniya ba har ta lahira Allah ya sa mu cinye wannan da ke da Allah ma na salamu alaikum da fatan malam ya tashi da wannan dan Allah ka tsarkan ya da bin ayyima iyaye na barki daya addu'a Allah ya rubuta sannan kuma a yi ma ɗana a zuwa ciwo ne ya same shi a furka ido suka na wani Allah ya ji kan iyayenki da namu gaba daya Allah ya ba ɗanki lafiya da dukkan mamata lafiya Allah ya raba mu da fitina ba a ruga da sun sa a karfi a duniya da wani tafiya salamu alaikum malam Allah ya tsara malam lafiya yanzu a roƙon mara da za a da da Allah Allah ta'ala ya kan iyaye Allah ya ji yaya Allah ka sa gojen mu tafiya wani mu an mu mu da mahalicci. ba ta da lafiya ne Allah ba akbar ba lafiya ne ko kuma ya rasu ne akwai wata baiwa Allah ji shekara muna karatu da ita amma Allah ya anshi rayuwarta